pilote et qui toujours atterrit en sûreté. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 7 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamitin da shugaban Najeriya ya kafa domin fito da hanyoyin da za a samar da abinci ga al'umma cikin gaggawa akwai jan aiki babba a gabansa. Sannan za ku ji cewa Najeriya ta kai wasan karshe na wasan cin kofin nahiyar Afirka. bayan nan kuma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba da sule mumuni barma zai gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a sauran labaran duniya daga bakin mahmud lalo ta jama'a assalamu alaikum najeriya ta kai zagayen wasan karshe a gasar cin kofin nahiyar afirka da ake a avricos 'yan wasan super eagles sun kai zagayen na karshe ne bayan da suka doke afirka ta kudu a wasan dab da na karshe da bugun penalty najeriya ta zira kwallaye hudu yayin da ita kuma afirka ta kudu ta zira kwallaye biyu a bugun na daga kai sai mai tsaron gida bayan da aka kwashe daukacin lokacin wasan ana ci ɗaya da ɗaya yanzu najeriya za ta jira sakamakon wasa tsakanin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da ivory coast mai masaukin baki da ake kan bugawa a yanzu don sanin wanda za ta kara da shi a wasan na karshe wanda za a yi a ranar lahadi mai zuwa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce duniya ta shiga wani ƙangi na rudani wanda hakan ke haifar da walalu tare da dakile ci gaban da ake samu yana mai cewa ya zama dole a sauya akalin tafiyar guterres ya bayyana haka ne a yau laraba yayin da yake bajewa mambobin majalisar ɗinkin duniya muhimman batutuwan da zai fi mai da hankali a kai a wannan shekara ta 2024 inda ya ayyana matsalar yaƙe-yaƙe a sassan duniya a matsayin babban abin damuwa da ke addabar duniyar. a cewar guterres zaman lafiya da tsaro kawai al'ummar duniya ke bukata domin su yi rayuwa mai inganci ya kara da cewa mutum miliyan hudu ne suka fada kangin yaƙi a sassan duniya lamarin da ya ce ya jefa jama'a cikin matsalar yunwa guterres ya yi nuni da yakin da ake yi a gaza da ukraine da sudan da myanmar da yamal da haiti da sauran wurare a nahiyar afirka a matsayin manyan matsaloli a wannan shekara. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana da shugabannin isra'ila a yau laraba kan yadda za a cin matsayar dakatar da buɗe wuta a gaza a kuma saki mutanen da hamas take rike da su wannan gana wacce ta hada da prime minister benjamin netanyahu da ministan tsaro yoav gallant da shugaba isaac hargos na zuwa ne kwana guda bayan da blinken ya ce shugabannin hamas sun ba da amsar su kan bukatun da aka gabatar musu We now have a, a response from Hamas to the proposal that was uh, Blinken ya ce yanzu mun samu amsa daga Hamas muna nazari a kai sosai kamar yadda Isra'ila ke yi. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce wasu har-haren makamai masu linzami da Rasha ta kai kasarsa sun halaka mutum biyar a birnin kyiv da Mykolaiv. Dakarun Ukraine sun ce har-haren na Rasha sun hada da na jirage mara matuka guda ashirin. da makamai masu linzami kira S-300 guda biyar da kuma guda uku kira ballistics. sun kara da cewa makaran tsaron sararin samaniyar ƙasar sun lalata jirage mara matuka guda sha biyar daga cikin ashirin da rasha ta harba da kuma makamai masu linzami guda ashirin da tara cikin arba'in shugaba zelensky ya ce mutum ɗaya a kashe a birnin na mikolaiv hukumomin pakistan sun ce akalla mutum talatin ne suka rasa rayukansu sannan wasu da dama sun jikkata bayan fashewar wasu bamabamai biyu a wasu ofishoshin zaɓe da ke kudu maso yammacin lardin balochistan har-haren sun auku ne a gundumomin da ake kira fishin da killa lamarin da ya haifar da damuwa kan yanayin tsaro gabanin zaben gama gari da za a yi a kasar ta pakistan mai yawan mutum miliyan 241 rudanin da ya biyo bayan har-haren kenan a yankin killa inda ake ta hanzarin kai waɗanda suka jikkata asibiti babu dai wata kungiya da ta dauki alhakin hare-haren waɗanda suka faru mako guda bayan fashewar wani bam a wajen wani yakin neman zaɓe a lardin na balochistan wanda ya halaka mutum biyar wata kungiya mai alaka da ais da ake kira ais khorasan ta ɗauki alhakin harin na farko labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a kudancin philippines sun ce akalla mutum shida ne suka rasa rayukansu sannan wasu da dama sun bata bayan da aka samu aukuwar zaizayar kasa a wani ƙauye da ake haƙar gwal lamarin ya faru ne a daren ranar talata a yankin masara da ke ƙauyen da ake kira mako a lardin davowa de oro ibtila'in ya lalata gidaje da dama sannan ya rufe wasu motocin safa guda biyu da ke ɗauke da ma'aikatan da ke haƙar ma'adinan wani kakakin gwamnati ya ce ana can ana gudanar da ayyukan ceto don kubutar da mutum 27 da ke cikin motocin bas ɗin da zaizayar ƙasar ta binne mutum takwas sun tsira bayan da suka yi tsalle suka dira ta tagogin motocin kafin ƙasar ta rufe su. labaran duniya aka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga najeriya kwamitin ministoci da kusoshin gwamnati da shugaba bola tinubu ya kafa karkashin jagorancin shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa femi bajamiya mila ya shiga kwana na uku domin fito da hanyoyin da za a samar da abinci ga al'umma cikin gaggawa akwai dai aiki a gaban wannan kwamiti da ke aiki a daidai lokacin da masu boren yunwa da talauci ke ƙara kunno kai a ƙasar bayan da aka yi wata zanga-zanga a jihohin neja da kano da ikiti da kuma Legas, ga rahoton da wakilin umar faruk musa ya aiko mana daga abuja ga dukkan alamu wannan kwamiti na ministoci da shugaban kasa bola ahmed tinubu kafa domin tsara hanyoyin da za a samar da abinci ga al'ummar najeriya yana fuskantar babban kalubale yawan mabukatan abinci na da yawan gaske daga sassa daban-daban na kasar yayin da kuma ba lalle ne a tabbatar da cewa irin yawan abincin da ke cikin rumbuna a yankuna daban-daban na najeriya zai isa ya kai ga mabukata ba sannan tsarin da wannan kwamiti zai fitar da shi na samar da abincin yana tattare da wani barazana domin shin za a baiwa abincin nan kyauta ne ga al'umma ko kuwa za a sauke farashin shi rangwamen gaske ta yadda jama'a za su iya saya cikin sauki sannan kuma shin al'umma suna da irin wannan kuɗaɗen ma da za su iya sayan wannan abinci ko da gwamnati ta yi rangwame a kan shi na tuntuɓi ɗaya da cikin jami'an yaɗa labarai a fadin gwamnatin tarayyar najeriya abdulaziz domin in ji hanyoyi ko mata. matakan da wannan kwamiti zai ɗauka domin kawo ƙarshen fitintunun da rashin abinci ko tsadace ke haifarwa a cikin najeriya inda yake cewa wannan kwamiti yana kokari ya gaggauta zamansa domin a fitar da dukkanin tsare-tsare da gwamnati ake ganin za a iya bi domin a rage wannan wahalhalu kuma insha Allah ba da dadewa ba tunda wannan aiki ne na gaggawa za a ga sakamakon shi wannan zama da kana ganin gwamnatin na da abinci boye wasu wurare da za a hiddo a ba mutane ko ko za a ba da oda shi ne a shigo da shi da gaggawa ko ko za a saya ne cikin kasa da ko da yake na da tsada amma a saida wa jama'a da rangwame ko ya za a yi a wannan ba zan iya ce maka tsaye ga mataki ɗaya biyu da ake sai wannan aikin gwamnati sun gama Abdullahi Baba fidi Suleiman kwararre ne akan sha'anin noma. Na kuma tambaye shi hanyar da yake ganin gwamnati za ta iya bi domin kawo karshen wannan fitinar da ke bazuwa a cikin ƙasar dangane da tsadar abinci ko kuma rashin shi. da zai zo ta jirgin sama ba kaya ne wanda ke za a kawo shi ta jirgin ruwa to amma in ba kyauta fa za ba a gaskiya ba lokaci da za a ci za a yi wani abu da za a kashe wannan hali da muke ciki to amma ai gwamnatin na da shi ajiye a rumbuna daban-daban daga cikin najeriya kuma ba a rasa abincin a cikin ƙasa watakila su ne suka ɓoye domin shi tsada sosai wannan idan gwamnati ta fitar da shi wanda take da kuma ta saya hannu 'yan kasuwa wanda yake da tsadar nan kana jin zai ba da ɗauki na gaggawa kada a ci gaba da maganar yunwa ana zanga-zanga? ba na tsammani muna da abin da yake an ajiye shi wanda yake za a zo a raba kowa da wannan cutar ta sauka ba na tsammani kan cewar a gaskiya abu nan za a shi za a shi kan ka'ida in kuma har ma za su yi haka dai to za yi kyau muna ta jira. Yanzu dai idon 'yan kasa ya koma akan wannan kwamiti wanda yau ne zai shiga rana ta uku kuma ta karshe da ake fatar zai fitar da jadawalin da za a bi domin fitar da abinci idan akwai shi a rumbunan Najeriya ko kuma za a sai shi hannun 'yan kasuwa ko kuma za a gaggauta shigowa da shi daga kasashen ƙetare domin a murkushe wannan barazanar da ke bazuwa a sassa daban da Najeriya domin neman abinci ganin tsadar da ya yi a halin yanzu. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma sai gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake bugawa a kasar Abrikos. Kungiyar Super Eagles ta Najeriya ta kai wasan ƙarshe bayan da ta yi nasara a kan kungiyar Bafana Bafana ta Afirka ta kudu a bugun penalty. Ga ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya mazauna Turai da wakiliyan matu Garba Baba ta aiko mana. To alhamdulillahi yau dai wasa da ya yi daɗi wa in Najeriya a wannan gasa na AFCON 2023 na kasashen Afirka da aka buga a nan shekarar gaskiya ma da ke Najeriya daɗi yau da duwanda yake son ƙwallon kafa. Eh, amma mun san cewa kafin a fara wannan wasan South Africa da Najeriya idan ya zo tsare baya duk suna da kyau na aka du aka ganin wannan gwalagalan da suka bari aka zira musu duka south africa da nigeria yin aka duba aka gani sun yi kokari wannan kare baya tun da aka fara wannan gasa na afcon amma dai nigeria kuma matsalar nigeria shine ba ma shan gwalagwale kamar yadda ya kamata da duk da muna da manyan 'yan wasa ya kamata su ringa sha amma dai ba za a wannan eh, korafi akan wasan da suka fi ba har zuwa yanzu gaskiya sun yi balayin kokari yau ma sun gaskiya sun nuna dacewansu su sa jc din najeriya musamman ma goalkeeper eh, da najeriya mun yi bala'in mai sunansa kokari a wannan gasa ta wannan shekara amma wannan eh, fatanmu da Allah sa mu maimaita wannan wasanni da muka buga da kwazo da muka saka a wannan wasa wannan na karshe final kenan insha Allah Assalamu alaikum sunana Bello Sisko daga nan kasar Jamus ina alfahari da ƙasa ta Najeriya ina muke ta cin kwallo muke ta basu eh gaskiya ina alfahari da ƙasa ta Najeriya ba abin da zan ce wa Najeriya sai dai Allah ya albarkace ƙasar mu. Oh yes, yes, um, I'm very happy, I'm very happy that Nigeria uh, mun ci wannan kwallo, mun ci wannan kwallo. Uh, wannan ba abun mamaki ba ne because we are very good we played against uh, an okay team and we played very very well we beat some team to madalla ra'ayoyin wasu 'yan najeriya kenan mazauna a uh, turai kafin mu je ga rahoto ah, kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. Auta waziri kuke je malam ku zo ku ziga autar mata kar ku taɓa mini yar gata ku bar ni kawai na yi wata rawa babu kasance tamkar ke alkhairi ne ma ki kauda dukan wani mai sharri To madalla da fatan an shakata da wannan faifai. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar ta BOA Africa kan mita 102.5. Ha kuma a da yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na ƙasa a wannan mako zai sauka a birnin Duwala ƙasar Kamaru sannan mu nufi Kumasi a ƙasar Ghana a ci gaba da tantauna batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. wani matashin da allah ya jarabce shi da tawaya dan asalin najeriya mazaunin duwala a kasar kamaru ya zama abin misali ga takwarorinsa na kasassu a bisa la'akari da yadda ya hada sana'o'i da dama da nufin kare mutuncin kai lauya kuma dan jarida mai zaman kansa bakon shirin na hada waɗannan ayyuka da kasuwanci kamar yadda za a ji a kashi na farko na tantaunawarsa da wakiliyar muryar amurka a duwala maimunatu sadu to sunana dai yaya yaya haruna wanda aka fi sani da barista yaya haruna wanda yake tunda na tashi ina sha'awan harkar shari'a harkar lauya wanda yake farko ma fara karatuna na maganan bangaren shirya na fara mm. karantawa eh, ya haruna dai an haife ni a karamar kuma igabi a jihar kaduna a arewacin jihar kaduna a gari mararraban jos wanda yake mu fulani ne wanda yake an tashi a ƙauye kuma eh, da na tashi wato na tashi da iyaye uwa da uba da yayu da kanne da sauran yan uwa da abokan arziki mun tashi a ƙauye tare da dabbobi amma yanzu kuma sai muka ga cewa bayan wannan batun magana zancen lauya ni na sanka a matsayin ɗan kasuwa da kuma ɗan jarida yaya aka yi aka iso wajen. Kin san Hausa suka ce na ƙasa ba kasawa ba? Mm. Hausa mm. kowa ya san ma'anar ƙenda ko bakon dauro ni mm. allura ke ba wai wani rishi ko iska ko wani abu ba Wato allura ne da Ni allura ce wato a wani kowa ya san ƙenda ba son allura. To da aka kai ni asibiti babban likita ya ce kada ya mani allura. To daga ba wani dokta ya zai mani allura shine su kuma likita suka ce zan mutu. Suka ce ma zan mutu ba zan rayu ba suka ta ce kaza zan mutu a daina kashe kuɗi ana ta sai da shanu kaza kaza kaza kaza daga baya aka zo sai wato na rami na bushe gaba daya hmm. wato hei wa'anda take wato kuma alluran ya shanye maka komai ne a cikin eh, ya wato wannan lokacin wanda take jinya na ba ta daga eh, ba ta daga kanwan mama na ba ta daga hmm. hannuna ba ta daga dan eh, jan hannuna ko hmm. miƙe kafa na ko miƙe hannuna to a wannan lokacin hakan nan alluran nan ta zama haka sai jijiya ta rike Eh, sai kasance na tashi haka amma haka nan bai hana ni kiwon shanu ba ina hawa itin saro ma shanu ganye mm. ina noma ina da gona wanda zan yi noma zan je da kaina in yi huda ko in yi noma mm. duka domin mu fulani na wanda suke da noma da kiwo muna da mm. dabbobi na yi wannan daga baya dubu biyu da da uku a wannan lokacin na fara shiga makaranta a wannan lokacin na fara shiga karatu dubu biyu da hudu mamata ta rasu a wannan shekarar na tafi kano na fara karatu tun karatun allo a mm. shekara uku alhamdulillah na sarki qur'ani na dawo hadda na samu abun na a wannan tattakin da kai baka samu matsala na wasu mafi akasari waɗanda suke cikin wannan matsalar mutane suna yi musu irin wannan kallon eh alhamdulillah ni da na tashi a gaskiya a gidanmu ma iyayena suna so na kwarai da gaske mm. haka dingina suna so na kuma duk a ƴaƴan mamar mu ƴaƴan baban mu mm. ba wanda aka nuna ma dangi mama na za ta tafi Kano domin mama ta su ne asalin Fulani su lubawa ne mutanen jihar Kano ne mm. a lokacin za ta tafi biki a gidan su can gidan baban su yake ni takwaran babana kakana ne tana suna kirana da baban gida idan za da ni ake tafiya wanda yake a halin yanzu haka a dangi a ƴaƴan mamar mu ba wanda ya san dangi kamar yadda na san sauran dangin mu mm. ba wanda dangi suka sani kamar ni mm. domin ni duk abin da za ana zuwa da ni kuma alhamdulillah dangi na suna sona iyayena suna sona har bara son mamar mu ta haifi dubu ta haifi dubu biyu da hudu ta haifi ya'ya biyu tara su ranar ladi bana manta a watan january a wannan lokacin adala amin daga baya lokacin ma baban mu ya aure da bayi da wata mace sai mamar mu sai da ta rasu tukunna ya kara aure to kin ga wannan ya sabanin mu kenan mu da da yin hudu a biyu uku hudu a lokaci da kamar yadda kake tafiyar da kasuwancinka da duk wannan matsalar da kake tattare da shi na wato masu bukata na musamman mhm. to amma kuma muna gani kamar yadda kake tafiyar da kasuwancinka kake tafiye-tafiye kasashe da dama ta wannan hanyar ba ka samun matsaloli ko kuma yaya kai har ka fara aiwatar da wannan kasuwanci ban fara ban samu matsala ba ko kaɗan zama na a jihar kano na shiga na yi harkan siyasa ma a jihar kano mm-hmm. eh, ina da abokai manyan mutane wato ni abun da allah ya taimake ni wato allah ya mani farin jini ne kin gane ba mm-hmm. duk wanda na yi alaka da shi yana so na mm-hmm. ko mace ko namiji allah ya mani farin jini bangaren maza da mata to shi yasa allah haɗa ni da manyan mutane duk garin da na zauna da na zo na fara ba ga cewa ko halayyar ka bane da yanayin da kake tafiyar da lamuran ka Allahu zan yi wannan Allahu alam amma wato da na zo jihar Kano na shiga karatu har na gama primary school secondary school har na soma sha'awan harkar lauya daga baya sai nake ganin gwamnatin Najeriya domin ban taɓa tunanin zan fita waje ba hmm. gwamnatin Najeriya ko ka gama karatu ma ba ba aiki ba wa na koma karatun addini hmm. Allah ya fitar da ni na zo Maiduguri na zo ƙasar Kusiri na zo ƙasar Chadi na je Sudan duk karatu ya kawo ne hmm. kusan shekara goma sha ne a wannan yankin har allah ya kawo ne duwala To kamar yadda aka ji a shirin da ya gabata wani gurgu dan asalin jihar Tilaberin jamhuriyar nijar Yusuf Ibrahim wanda ainihi ya tafi gana da zumar yin bara ya fahimci rashin dacewar wannan ɗabi'a a matsayin madogara. Wannan ya sa matashin ya fara kasuwanci a Kumasi inda yanzu haka yake sayar da wayar hannu da tarkacenta ko da yake a cewarsa akwai wani kalubalen da ke addabarsa gaskiya kalubalen da nake fuskanta cikin wannan sara gaskiya suna da yawa wallahi da wani lokaci ni kai kaina ma sai na ba kaina to sai a kuma lokaci a farko da idan na zo tun da safe na dauko kayan ga kafin sama wanda zai dauko mini kayan ya kai mini wurin sana'a sai na gaji na wahala in kai cat din kuma ni da kaina zan zo in shishiyar da su in dinga makala su ina aza saura sama da karshe ma kuma sai bayan na gama shirya kuma sai hadari ya taso gashi ban da kwafi na fili nake hadari ya taso ruwa su zo su dinga watsar da abu so gaskiya ina fuskantar kalubale sosai wani bi ma kayan ma sai ruwa su tare da su da iska da sauransu eh wallahi gaskiya akwai wahala ciki sosai kuma gaskiya hankuri dai ake yi game da wannan da yake ana fuskantar kalubale sosai akwai wahala dan inda a ce ma ina da kwantina ne wanda zan saci ko shago da wannan duka yana da sauki ni ga hadari ina yin sauri sai in rufe eh, sai in tafi ma in samu wani maliki ko a cikin masu yanzu zamana amma haka din da suke kan tebur ne suke shi ana yawan ruwa kasa ce mai yawan ruwa wallahi nake ce maka wasu kayan ma sai su jijike sai na zo gida in shashafe da tsumma hakan ga in shanya in sun bushe in sake dawowa kuma dai in zo in rataya su gaskiya akwai matsala sosai gaskiya jama'ar muke tare da su a kasuwa makwabta na kasuwa gaskiya muna tare da mutanen kirki don wallah wasu suna tausaya mini in sun ga na shiga cikin wani hali na irin kaman in ruwa zuwa kan za su zo da gudu in abin bai fi karfin su sai zo su kama mini amma gaskiya wajen iko kuma akwai iko da kansu wasu sun ka wuce sun gani na sana a ah, gaskiya malam kai kokari Allah shi maka albarka da sauran kuma al'umma duka mai yawanci sun ka wuce sun ga ina wannan sana gaskiya suna jin daɗi Eh, amma sai dai kalubalen da na fuskanta wajen iko masu kula da hanya su ne wani lokaci da na je can baki hanya inda nake ajewa suke kullum sun kawo sau ce mini in tashi bisa hanya nan ga ba wurin sana'a ne ba to daga karshe ma da sun ka dame ni sai da ni bar ma wannan sana'a lokacin to daga baya ne sai dai ni samu wani can cikin lungu inda ma ba ma wasu jama'a da yawa ke wuce a wurin ba sai ni samu ina dan dubara haka nan amma ni dai gaskiya yanzu Eh, ba ni da niyyar komawa gida in zama dindindin. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakinmu barista Yahaya Haruna da Yusuf Ibrahim da wakilan muryar Amurka wato Hamza Adam a Kumasi Ghana da Maimunatu Sadu a Duwala Jamhuriyar Kamaru ni sule mummuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku sai an jima. da madalla a gaida Sulaiman Muni Barma, to masu sauraro sai a yi mana afuwa ba za mu samu dama kawo muku labaran duniya a takaice ba. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da kuma producer mu Julie Leathers Gresham da ma injiniyan mu na yanzu Bill ni ah, daga nan sashen hausa na murya amurka muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya